na baba na mako shine harin sarika nokin da suka yi wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar madagal da ke makwabtaka da jihar borno inda baga a sa rayuka haka nan yan bindiga su ma sace shanu tare ko da lalata gonaki kamar yadda ya faru a ranakun asabar da lahadi to sai dai kuma kamar yadda ma mazauna yankin suka tabbatar a wannan karon mayakan na boko haram ba su kwasa da daɗi ba a hannun yan sa kai na maharba da yan banga da ke tallafa wa sojoji dama sun je sun tattara shanu sai aka je aka kwanta masu da aka kashe eh da yawa ne aka kashe to dai a actually dai wayansu sun kakkace ya kai talatin kar bindigogi guda hudu ta na kama da rai eh an akwai an kawo shi a hannun sojoji a shiwa to yanzu kaman ku da kuke wannan wuraren wani hali ake ciki ganin kanci yanzu hankula su sama kwanta amma suna suna bin kayuka eh suna bin kayuka wato suna ta koce shahaye to biyu kuma suna bin da dazuka suna son sa girewa in sun so sun samu gwana suna tsoki suna tsara suna tsara kwantar Hajiya Aisha Gombe da ke cikin kwamandojin 'yan sa kai na maharba da ke tallafawa a yankin wanda ma ta tabbatar da faruwar lamarin ta ce yanzu ma suna samun nasara akan yan bindigan da ke sarika nokan nasara kan ana samu kayayyakin su ana samu wani lokaci a samu makamai a kwace wani lokaci a samu gari ne gaba ɗaya sun yi gidaje su a cikin jeji bukoki ne ma a kakkashe su a kona yadda suke yi da haka muke musu mutane in suka je wani lokaci suna kashe masu kiwon shanu su dauki shanu su tafi a sun fi barna a gauri hakan dai suka je suka samu ƙauye duk girman ƙauye za su mutanen garin ne gaba daya zama nasu su rike garin su zauna a ciki su kafa su kamar wani ƙauyuka kuka kuka ziyarta da kuka irin abubuwa yauwa na ba zan manta da lemo ba mun je izge akwai waga akwai waga mangoro akwai kirtinga in suka je gonaki in suka samu waken ka yi fure ko kuma ya fara zuba yaya bai nuna ba su zartare shi kaf su bar gonan yan in masara ne in dawa ne ma haka yanzu dawa kasan ba nuna yayi ba su je su sassare shi in masara ne sai su sa wuta. To kaman ganin irin da ake dan fuskanta kuke fuskanta ta fannin wannan bai sa ku fasa aikin da kuke yi? Wallahi ba a samu fasa aiki yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ma saboda mu mun fita mu yaki nan tsakanin mu da Allah ne don mu taimaki kanmu mu taimaki kuma al'umman ƙasar mu don mu kishin ƙasar mu ne yasa sa muka fita don mu aiki hmm. babu abun da yake samun mu ji mun sare shi ma dai wani dan sa kai na maharba sabo mai dabino ƙarin haske game da abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙauyukan da ke kusa da dajin Sambisa. Eh, lalle mun nan ba su da su. Suna samun masu shanu suna kiwo. Da a cikin jejin Sambisan nan. Irki attack na shanu suna haharbe wani sa'i gaina kan ko kuma su kora tare da gaina kan zuwa cikin sambisa su tafi da su gaba daya duk iya inda muka fafata da su dai dare ya same mu wani sa'i za mu kwana a wajen to kamar na jejjena da san su hakan nan da aka fafata a wannan ƙauye su a mutanen su nawa aka kashe ko kuma naku nawa aka kashe eh muna gaskiya ba wanda ko allura ba wanda ya taka eh amma su wasu muna fuskanta zo suna tafiya da rauni amma idan mun zo mu sake bin ba muna samun gawakin su a hanya ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su gane haske ba dangane da wannan sabon harin da ake kaiwa to sai dai kuma zan tawata da shi kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yola gida janar benson kirlo ya ce aikawa yanzu masu na samun nasara akan waɗannan 'yan miliga masu sada kayar bayan one like we are the whole of uh, adamawa state which i command we don't have any area being hurt by the Boko Haram so the situation is uh, calm lalle yanzu an samu nasara kuma yanzu ma ba wani yanki adama da ke hannun yan Boko Haram to amma game da tambayar ka na hare-haren da suke kaiwa nan da can a sasan wuta ake musu a dajin Sambisa shi ke sa ma suna guduwa suna fantsama cikin ƙauyuka to amma duk da haka ba wani waje da ke hannunsu a yanzu. They spill out from uh, uh, Sambisa Forest, and uh, we deal with them accordingly. But there's no area in Adamawa State that is under the control of Boko. A cewar kwamandan rundunar soji ta 23 da ke Yolan Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.